وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوتيا قوة كوكو قوة الربيع الأول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوحيا dari hudu da arba'in da bakwai da wata biyu da kwana ta Allah baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Alaikun Kan in? Eh? Shi wanda mai gargaɗi jiyar. إذا قيل من رب المظالف والقرى duk tambayin kila ba ta wuce mazalik to wa rabbul jiyadi jiyadi manyan dawaki aljawadu jam'i jiyad aljurdi wanda suka gogaggo ko jikinsu an kiwata shi ya yi mulmul ka je ka kalli doki wanda ke wato za ka kamar ba gashi a jikinsa kamar kifi ne amma da gashin ka biya bata to قل لخالد قوله تعالى اتخذ الله من ولده وما كان معه من إله الله bai riki wani ونلاوى duk masu jingina wa ‘ya'yan nan zuwa ga Allah ƙarya suka yanka. Kiristoci na Isa ɗan Allah, ta'ala an dalika, ƙaluwan kabira. Yahudu na cewa Uzairu ne ɗan Allah, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا مشرك الله ربما نعم ملائكو ما تاني يا الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا في الله شيء ما اتخذ الله من ولد ما من ولد اتخذ الله na kira a sigar korewa ta ummu ta وما كان معه من إله وما كان من إله وما من إله كان معه باوني أجن بوتا كاوا كده كفن جيسا دشي كده نبريا أبو بوان بوتا كاوا غاسونا جلا عددي أما duk ba gaskiya كاكا kariya ce kaka babu wani wanda ake wa da'a sai wanda ya kira zuwa a yi Allah ta kwanare shi idan inda a ce akwai wani abin bauta tawa tare da Allah ko da a ce Allah na da wani ɗan ai la zahaba kullu ilahin bima talafa ba kowanne abin bauta tawa ya bambanta da abin da ya lita. dan samu wa'annan kudaje ne da Allah wannan Allah wancan kudaje ne na wancan Allah sai ka samu shamsar zai kashe nan kudajen amma ba kashe kudajen wancan allah amma guda dutse ne shi ya shi ɗayan yan adam ɗaya ne sai dai masu hali da daban sau da kanan da Allah bai rige da an yi haka la zahaba kullu ilahin bima khalaqa ai da kowane abin bautatawa ya bambanta da abubuwan da ya halitta kuma ma da ba zama haka shigo ba la'ala ba'dhum ala ba'd da fashi ya nemi ɗaukaka akan fashi. yau ba ga duniya ba tsakanin tsohon shugaba da sabon shugaba za gaba a shiri tsohon can zai nemi na nuna shi har yanzu yana maganin sauɗa sabo yana gaba wani gabaki da sai in fita kai a garin ma Isa aka gani a ƙa'ida ta bala kuma sarki aka tuɓe ba bane sarari. Ta ce da aka kai shi can wani gare ce ko matan shi ne zaman lafiya. Subhana, subhanallah, ya tabbata wa Allah, amma ya saifo daga abubuwan da suka fitata shi da shi. Wannan ita ce ayar. بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل الله يمنى مسألو لي قد أولنا آية من البشر داخلنا لي آية آية آية الأولى أنه لم يتخذ ولدا سبحانه تعالى عن ذلك علوا كبيرا Allah bai rike wani da ba ka alƙarfi ya fara ga Allah Allah ya wuce haka wucewa mai girma ba yadda za a yi musulmi ya iya zama da mai shi Allah yana da sai dai in aka bar maganan addini aka koma harkar duniya a iya sayan abinci a iya sayar masa da abinci ana iya aiki a gari ɗaya ana iya zama a gari ɗaya amma ba addini ba addini kan daban-daban ne ba zai zama daidai ba wannan na girba ma Allah wannan na zagin Allah a ce duk dai ne su hadu ba ya yi wa wasaniyatu na biyu annahu lam yakun ma'ahu ilahun akhar subhanahu wa ta'ala an zalika uluwan kabira كما أبو نبي لم يكن إله معه باوني أبن جوشتا وتعرض الله شيك إذي لا شريك له ولا ند له أينه آخ سبحانه وتعالى عن ذلك أولو كبير نأكو والثالثة مسألة أكو أنه قد برهانا ya kawo dalilin a kan shi kaɗai don da da wani da sun bambanta saboda kana dalilai ba shi da ɗa ba shi da abokin tarayya babu wani abin bautatawa daban da shi wa ala istihalati ta'addudil aliha bisa rashin yiwuwan yawaitar abin bautatawa da kauli sai dai na ƙarya idan bautatawa ne na karya shi kenan wanda zai ajiye gungunan sa wancan ya zo ya ajiye mashijinsa, wannan ya zo ya ajiye kabarinsa wancan ya zo ya ajiye sai su taru a wurin wannan ya sajada wa kabarinsa wancan ya sajada wa kerensa wancan ya sajada wa aljanunsa wannan ya sajada wa inda za su yi abin nan sau haka duk da gaskiya a ciki sai su taru za su iya haɗa kai ai kaga tun farko aka ne bi annabi a hannu ce a'a ba zai yi ba kun ga magana guda ɗaya ku fahimce ta in kuna da shirin wani abu ku yi abin da za ku yi amma la a abudu ma ta abudu na wala antum abiduna ma a abudu a ƙarshe ku fahimta lakum dinukum wali ya dini to wala mu duba to da kana in ji jojin bautan Allah zai ba za mu duba Allah da na kuma wancan wanda ke ba ma Allah kuma kana za mu duba to saboda kanan haka Allah ya kafa hujja shi kaɗai ne kuma a filin alkiyama an ba mu labari tabbataccen magana daga annabi in an je gobe kiyama kowa zai bi wanda yake bautawa kowa ibi wanda yake bauta duk wanda kake ganin zai samu maka aljanna a duniya kun yi da shi a kato shi kowa mai bautan rana ibi rana mai bautan waye biwa ne ne cikin ne sai a tambaye to ku mai wasu jira ce muna jiran maliki wanda muka yi a duniya aka fafata matan shi aka nemi a raba mu da shi to nan lahira nan shi muke jira muna nan akan bakanmu ba wani abin bautawa sai shi shi muke jira bai kama da wannan ba. sannan ya bayyana akwai waɗanda za a kai gidan aljanna wuce da su gidan aljanna saboda ka mutu ina son ka rayu akan aqidarka ka mutu akan aqidarka alkiyama ma za ka tashi akan aqidarka kuma har a je filin hisabi kana na akan bakanka ba ka canzawa dole ka tsaya ka fahimci addini ka fahimci wa kake bautatawa ba haɗin kai ba maganar canji sai dai a haɗa kai akan gaskiya duk wanda ya musulunta mun zama ɗaya. ba mun da walahama amma haka na bautan wani bai yabon ka mun yi baran-baran la ilaha illallah hmm. yan bidiya eh yan bidiya akwai yan bidiya da suke dangana kansu dama za ka yi sai kamar wani jadawal da babu karbuni Allah ya ji ka ya zana maka a Lagos je yan bidiya za su tashi a cikin ga musulmai ga yan bidiya lokacin in ganyi shari'a za wa da yan bidiya da suna cikin kansu ba musulunci rikici ake a yau ko gobe za a warware akwai kuma da ba sa addini su hatta aya cikin yan bidiyan akwai wanda cewa da yake nan ba musulunci suke ba gaba daya domin sun karɓa daga annabi sun karɓa daga wani sun koma suka asasa nasu to haka za a ware su to haka to kaga kamar wanda da can a ce cikin yan bidiyar a nan shi wani ya zo sun yi da wani zai kai shi aljanna ba ya sabi ba ya babu uku ba ai kaga wannan ba zai jira ba ba zai ce shi ina jiran annabi ba ba zai ce ina jiran Allah ba aka je kofa da wasa sai mu ko lahira aka je ya kyala ne Amadu mu kai kashi mu Ya ko wanda suka fata fili kasa kasan ki ko annabi ne ya dawo yanzu mun kashi mu wani ce a a shugaban su babban tijjan ya dawo mu ya fi ishe mu wani ma akwai wani mamakaci nan a yi na abin da ta suka ce shi ma sai da suka faɗa masa haka kama ka duka faɗo a su Allah ka ce bi a ƙarƙashin karantarwar annabi Muhammadu. Sau da kanan kizan la zahaba kullu ilahi bima khalaqa ولعلى بعضهم على بعض أي انفصلت أما ادعاؤهم له الأولاد أما دندنا الله يا يا أي هذا ما تعرف بني بس كما ذلك يا يا أي يهود غناسو كريستوسي مشرك الله ربا وما غناس يا يا أي faƙada bayyan al'ayati mun yi bayanin ayoyi a dalata ala izami firyatihi masu nuna girman ƙaryarsu da su bayan kawo Allah dalika wa zuhuri butulani da awahu da kuma bayyanan bacin karantarwansu wa rabdallahu alaihim fi dalika kuma Allah ya maida masu da martani fi mawadi a mutahaddida a wurare daban-daban yau dai zan bola biya ana fi suratin nahal mun yi bayanin wannan filla filla a suratin nahal fil kalami ala qawlihi ta'ala wa yaj'aluna lillahi banati subhana wa lahum ma yashtahun وإذا بشر أحدهم بالأنثى وكان ظل وجهه مسودا وهو كظيم su wa'annan ana maganan ƙorashawa ne ko mushirikan larabawa masu bautan gumaka suna sanya wa Allah ‘ya'ya mata da eh, ja'alunan ke kenan ainihin eh, lillahi suna dangana ‘ya'ya mata ga Allah wato mala'iku ce ‘ya'ya ne mata ga Allah ta ce masa to wace ce wasu subhan wani yaro zai same ni na cewa sun yi mukabala da ogan shi eh, tun da za da saka masa jiki ce masa ainihin kaga ka zo ka bi yesu ɗan allah ne kaza kaza kaza yake masa sa ɗan allah ne ke wace ce wasu sai danna masa ashe kamar shaidin yaro yake na binciko sai ya tattaro kin ya tambayo wancan ya tambayo wancan shi na kwanciyar sa ya nemo mutanen hannun amerika ya jira mutanen ke ga wani yaro nan haziki a yi kokari a shigar da shi kiristanci zai yi amfani to bai allah ya tsare shi kawai kalma guda ɗaya ce mara sai ka shi da yi zaɗen allah ne ta wace shi wasu kaga kenan za ta zama in ka ka shiga tafiya za ta zama Allah subhana sau haka idan Allah ya taimaki mutum mutum hani kana jin tsoron Allah kana kare abubuwa sosai ka ga wanda zai maka tambaya ka ga amsa a cikin harshe kawai kamar jiransa kake yana tambayar ka ya kai shi da ita yaj'aluna lillahi banati Allah ya subhana wa lahum ma yashtaruna su kuma su zabi wanda suke so da su su mu ai gari ba sa saki amma kana miji ke yi idan aka ga mutum bishara wannan ɗanin da kyama ce ta ba tafi yi wani yana bajin ciki shin ya kashe sani ko ya batta ne cikin abin kunya ko yi wane ne ko yi wane ne kuma wannan muskilin har gobe kana zaune da eh, yan asibiti sukan baka da idan har wani lokacin suka in duk a gida nan je sai su goye shi shi ya ce ce sai ka ba mu wani abu tukuna sai ne baban shi ya ne abokin baban shi ne to ba za mu gaya maka shi ba ba za mu nuna maka shi ba sai ka ba mu wani abu shi kenan ta cikin an da shi daga an ɗauki wani abu ba su sun san haka amma mace aka yi wasu rutu ce Allah ce matashi ne ce sai an bamu daga an ce nan da raga mutum ta amma shi ko Allah yana cewa hatta da aka tashi ba da kyauta mace aka ce ya habu liman ya sa ina fa? ya habu mai wancan au au au daga ba zo idan Allah Allah na yawan mutum kyauta ne kyautan ni'iman kyamace sai mutum ne. ba abun kunya ne ba ga maganan wanda ya tarbiyyance ta hatta zama abu nan ta mallaki dankalin ta ya tarbiyyance ta ya auren da ita a ya ce yana da aljanna Allah dai tarbiyyar na ta ne to ashe kenan wanda Allah ya bashi ya mace wannan Allah ya so shi kyauta aka ce a ayar mace aka fara faɗi don masu ko ba su san yaya matar amma kuma suna jinkina wa Allah yaya matar idan bushira ahaduhum bil kunsa kaza kaza zuwa gashi to ice ba wannan ne ma ba fassara ayar sai ake yi a nan ba a'a ka koma ayar ka da dumbun bayani kila kamanta gashi nan kuma ya taimaka in yi ce a tsawartar na hali sai ka ji kuma da wanda ce ta aya ta nawa ni ma ban sani ba da ubar talibu wani matabu daga aka tambaye ka abinda baka sani ba zai fara ba ni ba ban sani ya saka san mai wani danga zo to gashi nan ma an kama. amma tun da aka ce suratul hali ba sai ka bi su duka ba gashi ne ce ba ga aya kuma ta hamsin da bakwai har zuwa hamsin da takwas in ka bi ka za ka samu irin kila kwatankwacin abin da ka samu a hajji har wace aya ta yamma da ya fara shirin daga wurin yawa eh a ga zaka kawo kai ayin kai ma na magana kai azim shin na nan a canta ne sai da muka yi kusan shekara ku, ke shekara biyu ta wani abu akan ayan guda ɗin yi, yanzu kaga aka sake magana aikin hajji bai sake maimaita shi sai ce ka koma suratul hajji na yi magana abin cikakke a aya ta nawa kashe 27 ka koma hajji aya 27 kullum a yi a yi a zaune abin da aka yi a shekara guda ya kana sa a maka shi rana ɗaya da zulmu zai yi baka dunkule shi sai dai yadda aka dunkule na aka ci hajji kaza hajji kaza hajji kaza sai dai in kai tambaya abin da aka iya tunawa a gaya maka shekara guda hakuna biyu ko hudu ne biyun ma da ɗoriya kakan ayan guda ɗaya to yanzu yaushe za a maimaita aikin da wani wuri sai ya zama wasa ma wannan ma maganan ɗan nan in kana son ka ga ainihin maganan yadda Allah ba shi da ɗaka za ka koma sauratun na ko wannan ayan ka sha karatu imam ba ko ba wanda ba a fara da shi ba amma wanda aka riga aka fara da shi wannan da sakatinsa ne ya gare shi kada zakarna tarafan minhu mun kawo kalli daga gare shi fi awwalil kafi ainihin fil kalami ala qawlihi wa yunzira alladhina qalu takhadha Allahu walada nan ma an faɗi wani abu da ma wancan ita ce wa kuntu وفي مواضع غيرها من غير ما تقدم kuma وكوي كما أوريري وان دبا ba فأغنى ذلك عن إعادته وأما تفرده تعالى بالألوهية أما كأيكور ألا تبارك وتعالى دبوت تروى شيئك وطاعة مع إقامة الدليل تاردك وحجة على ذلك فقد بيناه وذكرنا ما يدل عليه من الآيات في سورة بني إسرائيل wato karatun kwanzu ya gama shi wannan kamar wani maimai ne fil kalami ala qawlihi ta'ala qul law kana ma'ahu alihatun كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا Eh, inda akwai wani abin bautatawa kamar yadda suke ke lauka na ma'ahu aliha inda akwai wasu ake bin bautatawa tare da Allah kamar yadda makiya Allah ke faɗi idan labtagau ila zil labtagau tabila da sun nemi hanya zuwa ga wai al'arshi su yaƙi da shi da zuba gafir an raba da yi riƙa mai ce ibn liya ma ko farha li ablugal asbaba eh ba haka. wa ga wacce na tsara ta haka eh ila ilahi musa ba inni la yi? kadib kaga ai dubi armin da ya riga yake ana kuma al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi yaga kaman da gaske ne to ko dai wahami ne ni nake kike kai kina masa mafila zuwa sabar haukan mulki kai mulki na jiya ne kamar da jira shi buguwa ne da mulkin ya buga shi ya bugo shi kai ai ya kira babban ministan sana aikace aikace ai masa abu na zuwa sama zai je ga wannan allah to kaga wannan sun ba masa babu duk mai mulki kashin iya ne ba babu wani abin bautawa tare da Allah don da akwai da wannan abu ya faru al-isra'i ko ne yake da walam na ta'arrab lima yusammihi al-mutakallimuna da ku ganin masu karatun tauhidi aka ga in kana karatun tauhidi za a dinka sanar da kai Allah ake maka al'alau min kaza min kaza duk kullu hadisin da budda lahu min muhdisi eh, malika kaza kaza ka ai labarin kaza ba ai da an ga kaza ba Allah ba don su kwashi kun lokaci ana cin wahala in ka ana karanta irin wannan su masu asalin inda ka dai wani ake faɗa da su sai a karanta wannan duk ya ya same su amma zalla ana maganan addinin musulunci su ba ka ma tasowa ka ce za ka kafa hujja da falsafa ko ka ce za ka kafa hujja da ilmul kalam ana karanta ilmul kalamun ne ma in mai wa saboda taranda ba don in ba haka ka ce ba ka iya bane ba da ka iya da ka kawo na ku kafin shi iya iya iya ولم نتعرف بمتقو لما يسميه المتكلمون أبوبا دائن علم الكلام شيطاني دليل الجمانعي لكثرة المناقشات فبدا دوغو محاوروغي الواردة عندما أغني بأنا من حاجة سنة النبوية إن أنجي تعدل فيه قبه أنجي أشد وطفن أمير جناء أمير مير جناء أروفي أكت أقاق الله فبدا يأتكو أبنير كنتون دليل دولة أكوان سهني عرب جيوكي wani ne yake neman ya nuna gwalli ya san falsafa bari da yi ta haka yana so tabbatar da shi a haka wannan gwalli ya biyo shi ta hanyar gwalli ya fara rubuto iyayen gidansa ta kuma wanda suka koya masa wannan abu yake je koyo wannan abu yake gani ya zo da ilimi aka rusa su tukuna da wanda suke kan iyaka ba su nan ba su can suna aka biya ka share su yanzu wa ya rage ce aka ga kafin a zo kanka kai maka yadda maka maka gudu da yadda aka rusa iyaye ka suka rusu kaga kai me wace wahala ce kukula kama za a yi an ka gama yawo to saboda kan shi ne likasaratil alwari alwaridati ala ahli al jihi wa innama bayyana al-ayati sallan dokokin Allah muka kawo fil qur'ani ala tariqi istidlal al-qur'ani ta hanyar hujja da al-qur'ani biha fa agana idan qur'ani ai ya wadatar dalika an ibadatihi huna sannan ga kila haka ga wata mutum gaba dai ta kadan ne amma kada kaɗan ne zama yawa